اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau daren takwas ga watan goma ga watan daya watan al-muharram daga hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya kenan da ɗari hudu da talatin da biyar allah ta shida dai gyara na sun gaji Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon yi mana dace na duniya da lahira don tsarkin sunayensa cikin inda ake ta magana nasihohi ne wanda shi ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah yayi inda yake cewa nasihohi masu tsada ko masu daraja ba ko ina za ka samu irin waɗannan nasihohi ba kuma ba koyaushe irin waɗannan nasihohi kan faɗo wa mutum ba gittowa suke idan ku aka samu suka zo aka rubuta su sai a fahimce su za su ba da fa'ida allahul inda za a tashi a irin namu kofi 67 a duniya mudmaru sibakin وقد انعقد الكبار وخفي السابق والناس في المضمار بين فارس وراجل وأصحاب عمر مؤقرة سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أو حمار إيه؟ ba a yi wannan an yi shi kurma ina ne kai kai mai kasar baka ba ina to inda nai ne daidai har ɗan kurma ya goyi bayan da aka ina rangon ya yi kuma shi shi kamata ya ce ga inda za ya ji ya duba oktobar ɗansa babu wanda a cikin ya shi na jiya ina kallo iko ɗalla <laughs> ba ana sai da baki na na sai maka baki a haɗa kuɗi ya yi ta shajara a samun wata shi ma ya dinga ɗan magana a duniya midmaru sibakin ita duniya nan ne ainihin me za a ce masa dandalin gasa me yin sunan fagen da ake gasa a wuri shi ne sai kun yi nan yancin yadda ka faɗi nan shi ne ake faɗi fage ko ana sunan kuma sai Allah ya tambaye sunan duniya fage ne na gasa na yi na yi tunani zan faɗi na je sai da na kusan muni akan wurin nan na tunanin me zan kira mai gumaru dandalin gasa bai yi daɗi ba fagen gasa kuma yadda na tambaye kun shi ne sunan duniya fage ne na gasa yau da ma ka taɓa zuwa fagen gasa inda ake gasan dawaki wakadin aqadal gubaru ƙura ta turnuke wakafiyar sabiku masu gasa da sun ɓace cikin ƙura kiɗa samukallah da Allah masu dawaki ne an saki masu dawaki an saki masu jakuna da masu dawaki masu raƙuma har an daina ganin su wurin ya tarnuke da ƙura sai yaushe za a gani sai wani suka dawo ku to nan duniya kar ka ga me nake ga me kake in ba kai abokin aiki na ba da kufa kawai kana tunanin kanka ya san aikaci wannan gasar zama mai son cin gasar ai shi da kowa ko shi ike so kawai ya ga dai ya ce duk mai wayo duk mai himma ulul eh, azmi sahibul himma to za ka ga ban ruwan shida wanda ke tafiya kawai kai kansa saboda haka nan duniya ainihin fage ne na gasa ƙura ta turnuke ɗan gasan ya ɓace a cikin ƙorar wannan su filmin mutanen da suke cikin gasan suna nan tsakanin baina farisin wani ina gudu da doki wa rajilin mai gudu da ƙafa wa ashabi humurin wa akara masu jakuna wanda aka gudu aka bari duk dai ga suna barkata amma ba wanda ya san kowa ba nan da za a gano na ɗin a lahira duk wannan duniyar burkutu kawai ake ta ta yi wannan nan yanyanyanyanyanyanyanya in an je lahira ran nan za ka zama zaje ya mutu bilar sara'i ita saufa tara idan jalal gubaru sun ta taka auhi maru ka yalla kiyaye amma kuma za a damu ran za ka gani yan kura ta kwaranye za ka gani in an je lahira za ka gano mutum kake ko mutum mutumi amma za an je lahira a sun ta taka godiya ce a ƙarƙashinka auhi maran ko jaki ne. to wannan ganin magana a fili take iyakacin dai wannan magana ba za a bar tunani ya tunani a cikin ta ba saboda wala ne eh, eh? himari ma'anawi misali kaga an gasa ake in an gama gudu misalin an dakatar da gasan ana za ka gano wancan ne yake akai jaki yake akai ko doki yake akai waye birnin ciki a sai kura ta kwaranye ta kwana himarin ma'anari in a duniya a gasan ai haka ne yake an saki yan gasa an saki masu gudu a ƙasa an saki masu gudu a dawaki an saki masu jakai an saki masu raƙuma ai kaga yanzu sai dai alƙalai kawai za su iya cewa gawa ne can inda suka kai suka tsaya lokacin za a zo maka ce wane na da godiya zuwa ne ta kai jakin wane ya kai wane ne inda za a washe za ka gano washe kai a ce jaki ma kake kansa harsukutu kake za ka tsamman doki ka ce kai hmm? ai magana ta fito fili ku yanzu ba mu san inda muke ba ba wanda ya san waye shi anan ba ka san ka ba kai dai ka san abin da kake ka san inda kake almundahana ka san almundahana sa ka san gaskiyar da yake kai ba wanda ya san kowa amma gobe kiyama za ka ga matsayin kowa a ah, ashe wane haka yake ashe wance haka take ashe wane ne haka take asiri ya tono malam asiri zai tono yanzu dai mu ta zama haka amma Allah ka taimake mu gyara eh mutum ya dinga ganin kila akan jaki ike waye gari gobe kiyama ina ma samu kasa kan doki yake shi eh. ai maganin ta fito fili to dama a fili take illa kawai abin da sakon da ke cewa kakkuma ta dama na sa'ido mai go galiya daga inda ka san akan wannan matsayin kake za ka tsaya ka dinga aiki tukuru bar gani wani na ba wani faɗa wannan so ne janyo eh, so ne janyo ai ko da gasa ake akwai wanda kake so shi to wannan nasiha ce mai kama da zinari an ɓanɓaro ta an ajiye mai hankali ya fahimci abin da zai hankalta ba abin da ya rage sai na aya ita ce fal ya ta sa bakil mutasabiquna ko fal ya wal ya ta mutanafisuna har ka sai da ai munafasa kawai fi tab'i sharhun wal himyatu awfaqu nan taqdimi da sharhun shine mubtada nakira mai aka shi karshe sharhun fi tab'i ɗabi'an mutum za ka same shi mai haɗin kwalikal insanin halwa ko ɗabi'a halayyar mutum ɗabi'a ta kwaɗayi ya ake maganin kwaɗayi mutum ne kan yaƙe shi kai za ka yi ƙoƙari ka ciyewa kanka kwaɗayi amma kowa ɗabi'ansa an ɗabi'ance shi da kwalama har kawasa kan yi karin magana sai dai ban san ma'ana shi ban ya da shi da ke ce tuwon kwalama ya fi daɗi ko sai a yi tuwo a gidanku ka ƙi sai ka je ka samu na ku bai kai naku ba amma an fi san shi hmm? eh? Eh, daga inda ka san ɗai kai ai za ka rabu da shi za ka za ka ƙwari ce tun da dai shi na ƙasa mai haɗa ba ilal musallina ai allazina hau allazina hau su ne suke maganin irin wannan abun da idan mutum ya san yana da ciwo shi zai maganin ciwonsa amma in bai san yana da shi ba karshen ta sai ta ci gaba ciwon na sa wal himyatu ko awfaqu kafi ya fi mutum ya kansa kafi kafin ciwo ya zo ita ma dai hace ce dunkulalliya irin mai wahalan gane wannan lissul hirsi la yamshi illa fi zalamil hawa shi ma dai dan wanda ne ai kwaɗayi dai mugun abu ne inda kwaɗayi da wulakanci ko to yaya za a yi mutum ya faɗa cikin kwaɗayin nan wata masifa ce mutum bai san yadda zai shiga ba yanzu ba ana ta yara ne ba ta manya ake ɓarawon kwaɗayi lissul hirsi shi wannan ɓarawon na kwaɗayi inda zai jamta la yamshi baya iya tafiya illa fi dalamil hawa ta cikin duhun hawa yake shiga son kai mm, mm, son rai ne kan jamta ya kwadai ko mutum ba zai taɓa kwaɗayi ba sai yayin da hawa ta faɗo masa shi wannan kwaɗayi da ka san haka yake ba ka san yadda za ka wawan ka faɗa ciki me ke jaka ka ka faɗa sai ka yi an wulaƙanta ka tukuna ya kada kuma zuciya ka taɓa ce a banza to me ka janyo shi hawa ba za ka faɗe kan hancin hawa ba ka yin kwaɗai ka bi maganin hawa ba ka shiga kwaɗai duk wanda ifaɗe za ka iska a galabiya bai faɗi ba sai ta hanyar kwaɗai duk wanda ya durƙushe yana tafiya kai ka ɗauki masu dawa ka dawo da magana ma cikin musulmai duk malamin da ya durƙushe za ka iska ya bai durƙushe ba sai ta dalilin kwaɗai in ka kalla ka kalla kana ga kama za ka yi ɗauko wancan bai ɗaukowa in ka je ɗauko shi za ka kaki kifi a ciki shi shi ne lissul hirsiko la yamshi illa fi mil hawa kamata sai dai ah, za a ce ka tsantsan ka in je wajen kan da mashin nemo kalman ta wai gari ta ɓata abin gaba daya sai da babban ka tsantsan duk dai wannan nasika ika ce nasihohi ne kenta wannan da a ce sai da aka zuba karatun abin da yadda mutane ke faɗuwa abin da ke karya kungiyoyi abin da ke karya makarantu abin da ke karya masu tashe abin da kenta sai da aka gama su tukuna sannan aka jero wannan to amma kai da ka ne za ka ɗauka kai tun da tara hikimomin aka wuri guda biyar sai ka ga sun yi yawa ana tana muku a shiriri ta da na fara gano na gano kalmar nan ta bahaushe kowa ice wutar karata kwana shi yi bai kwana bai wuce ba ka rike amma ka ganta ba ta ne ku da ka tara ka tafi ka tara ka ce ina zuwa kafin ka da ka ga abin ya gaje ka sake tarawa kai kwana da kwani ka ga ya zauna da gindin sa ka wanda wannan wannan ka ka tauka tushen kasar wurin ce kasar tana amfani ya kwashe ta kai ta wuri gano ne da na tu na tara ya watsi na tara ya watsi na nan ya ki ɗaukuwa na nan ya ki ɗaukuwa na gangara na ya ki ɗaukuwa na ce au shi ne abinda ake cewa kowa ya ce wuta karata kwana shi ne ya kwana bai bacci ba duk wanda ka ga ya tara shi ne ya tsaya a taron sa Allah ya taimake shi da ko Allah ya taimake shi sannan shi ne ya tsaya ko kuɗi ka ga mutum ya yi ma'alam mutumin nan a tsaye ke kaɗan mutumin da ya kuɗi kaɗan gwada za ka masa wayo ɗan kaɗan kai kallo kaga duk inda za ka kuɗo na kallon ka ga kuɗin abin za ka man ka ɗiba ba za su ɗebo ba wanda man ka nemi mara kuɗi ya ka fi saurin kwace a hannun amma wanda ya dafa kuɗi ya yi kuɗin da aka ce masa kuɗi hmm. ya fi daɗin hulɗa ko zawaci ya fi daɗin gani karatu ruban da kake gani ya kamata a yadda ita sai ga shi ya yi mata lissafin wasu kuɗi can dama wannan kuɗin ma ya cire su a ransa saboda kana ya yi lissafi kaza da kaza da kaza da kaza su za a sayar sai a sai kaza da su ya tafi kai kana ba za ka ɗabi gunguna to an riga an shirya kaza za a sayar da su eh, takaddun siminti an sai siminti tirela guda takaddun zainawa ba ɗari shida ko kowace takarda da za ta yi nawa eh? naira biyar ne ko naira biyar sau ɗari shida to shi da kalkuleto kai lissafi mana eh? dubu uku to me ake sai na dubu uku mai amfani ka ba wasu mutane aiki ba na su da sun tafi ɗari biyar biyar Eh, to da kudin simintin nan kaga sai a je a nome min wake na nauri kaza naira biyar biyar saboda ka nan ka fita daga wannan buhuna ka tafi na da nauri eh? saboda ka nan su can suka zo ina kuɗi na ci ana biya ku ka je wajen wani ku karba kai ka je ka sayar da buhun simintin nan guda nawa ɗari shida da kai yake. in ka je ka je ka biya su kuɗin noman wake da za a wagi mai ban wake ne kuma ta fona wuri. in suka da suka ce mai ina kuɗi mace ce usman ina ka kai min yara dubu uku nan to da haka ake yin kuɗi ba wai aka fashe simintin wannan ce ina sama da buhun zan yi a wannan in ka ga wani yaro ya huda buhun ya yi riga da shi ka bi shi buwan siminti za ku dinga hudawa kuna yin riga da shi saboda ba ku da hankali saboda ba ku da kaza to usman za ka biya ko kuma yi hula da buhun siminti can da ya eh, fasa leburan da ya eh, fasa iya eh, hudan siminti ci a kuɗinka na ake biyan kuɗin wuni naira ɗari takwas to sai a biya shi nawa sai a cire a kudin shi duk wanda ya gammu to da kudin ka kai gammu don mokan kudin noman waken can sai ya fito a waɗannan takardun an riga an ƙayyade an tsaya kuma dole sai ta fito in buhu da ya bata to dole sai an nemo shi kai da ka sake ya bata za ka biya gobe in an sa ka kare abin nan kai ma biyan ka ake a kuɗin ka za a yanke hmm? din da kana sarwa ne taron wanne eh wata karata kwana shi ya kwana bai bacci ba na tara ne aiwa wata ne na kuna ta mutu na sake kuna ta mutu na sake kuna ta mutu na na bata tana irin da karfi din nan kafin da wanda tara ta mutu sai na gano jalle kan sai dai in zauna akwai zautar in zai kasan ɗiban wasa in dai kasan ɗiban wasa din ka tafi to za ta wuce Allah ya kiyaye karin da za ka gano nan karatu ina baka iya nan Da nan na gangaro na dakon kuɗi ko to wanda duka gaya kuɗi to akwai irin wannan kulan ɗan ku ba haka ba sai dai a baka da buɗe shago amma ba dai ka riba ba kai inda za ka kara wani buɗe shagon sai dai kai da yan ranar rufewa koran da za a same ka kana neman taimako za ka biya kudin haya to dai wannan mu tafi mu bar shi haka habbatul mushtahi ta tafakki talafi فتفكر الذبح وقد na الصبر ko fatafakkaru dhabhi wa fatafakkaru dhabha wa qad hana sala kwayan kwadai kwayan kwayan sha'awa me abun sha'awa ne kwayan sha'awa shi zakara ne yake sha'awa kwayan dawa kare ne yake sha'awa kashi hm? ina ake samun kashi a turmin tarko da ka iske kashi ne mai ku hannun shafa ake shafa masa sai a satar ku a bakin tururi kare in ya zo in matsohon kare ne in ya bi turturturturtur ya je gindin turugi ya haka sai ka jayi gwarna ne sai wuce ga kashin yana kallo ko kuma ka ga kalluka sun kai goma wannan ya zo ya duba wannan ya zo ya duba wannan ya zo ya duba kai a wasan ƙauye nake yi sai wanda suka yi tarkon kare wani ƙarshen ta zai nufo ɗakin da kuke zaune ya zai kasa kuma ya ɗaki Kaɓan zai buɗe ƙofa kai wani ma sai fara shirin zai buɗe ƙofa game ya ciki tunanin shi ya ba shi akwai wani abu wurin nan amma ka ga suna ta zaga wannan ƙashin ba za su sa ba amma mutum yanzu kana ce masa ga kuɗi Su iya biyo ka haka kashi inda za a yanka shi ƙwayan sha'awa ta tafakkiri talafi tana karkashin tarkon kashewa ina irin tarkon nan ne wanda ake haka ido ko in an taka sai haka shi ne fakki a ina ke sa kulikulin a tsakiyar manuna ko to a nan ɗora zo gaida gafiya wannan ya wuce ɓera hmm? ina ta kai kacan ƙarshe sai ya karya kafa daga nan shi shiga to duk inda ka kayan sha'awa a ƙarƙashin nan yake sai ka haƙura da tsumman da ke jikinka ka haƙura da cin garau-garau da kake ko ka jefa kanka inda kake nema abin nan don haka nan ƙwayan musta'al mustaha ta sha'awa ta ta fakhit talafi tana ƙarƙashin tarko mai kashewa fa tafakkar zauha sai kai tunanin yanka A gare da an yanka abu yadda yake da kada hana sabaru haƙuri sai ima sauƙi hmm. yi diloli biyu suka faɗa farko ko da suka fara farko suke mitin da gane to yanzu ina za mu haɗu ita a wurin zima a maje za a haɗu to haka shi bahaushe yana cewa wai dila aka tambaya mai isa ba ka faɗawa talko mu dilan hausa kafin ka kama dila a hausa za ka ji jiki in dai dilan ƙasan hausa ne mu dai ɓangaren mutum bai shiga talko? sai dai koyon tsashi da tsiya a ranar sa ko a dutsensa shi ma sai kaddara don za ku iya wata ku yi rane kuna farautar da ya kamuwa kuma ina nan tsakaninku saboda eh, eh akan ce masa kewa akan masa kira da haka aka ce wa dila mai isa ba ka shiga tarko ice ni bancin abinci in na gan shi inda bai dace da ni ba abun da sai ka yi wahala sannan ko katar da shi a banza ai da wani abu da ke neman ka da shi hmm? yi eh, isa ko kara ka gita ka zo garken ka yi karatun mu ne ka san gita kara dila lalashi ba zai tsallaka kara wannan kara da ka sani jiya da zama kashi in dai ka samu garken wakanka kamar yadda muke dinnan da garke ne mu aka gita kara haka iza ga yamma to da lalashi shiga zai tsallaka ba sai dai ya tsaya kai dai fa zai ta tsorata a har sai sun fita wannan tarko sai ta can da ne sai ruku da gudu in ya zo kafin karan sai ja burki in ya samu wata ta fita tsallaka karan sai bita to ita zai kano amma wannan karan da tsallaka shi shiga ciki ko kuma dinga zagaya su da gudu har a samu wata ta fita da gudu shi kana sai bai buge amma ya tsallaka karaje ya ɗabi nan ɗansa da wahala to me da mu duk muke magana mutum ne ya tara da duniya shi ne karatun kada ka rudu abu abun nan ɗin mutane a wannan ya fita ko So magana ya yawa a cikin magana ɗin allah ya sa ta yi amfani kuwatu tam'i fi bulugil amali tujibul ha fi talabi wa shiddatul hadari min fawtil amali ma'amuli dai ƙarfin kwaɗayi son abu fi bulugil amali wajen cimma buri tsananin kwaɗayin cimma buri tujibul istihada fi talabi yana wajabtar da naci wajen nema ah, me yasa 'yan siyasa suka dage kun yi shulu eh? rai eh? tsananin kwaɗayin sa rai shi ya sa su za ko bacci ba sa yi yanzu in kana samu kana in dai a ce magama tsakaninka da ɗan siyasa masallaci ne to yanzu kun rabu ba zai iya zuwa masallaci na rana ɗaya ba zai iya ba da ranar ta masallaci ba ana can daga mitin zuwa mitin zuwa mitin zuwa kafin zuwa kamfen sai zuwa zaɓe zaɓen kasa zaɓen kasa za a zauna waye ne jiya yake muke magana da yadda ce ka yadda ya ga 'yan siyasa suna abun nan da allah ya sa musulunci suke yi malam da an yi musulunci a kasar nan sun ta kaɗin 'yan jiha ne sun karance kaf jiha ƙabila kowace jihar za a ce ƙabila kaza sai dai a tura wane yanzu shi ne kaɗai zai iya burkutawa wuri kaza wane ne kaɗai zai iya zuwa da wannan kujerar wane kaza sai a kira shi yaya za ka iya yi zan iya yi dame dame kake bukata a tattara masa kafin lokacin yi an ba shi makaman da zai amfani da su kuɗi ne menene ya tsaya duba kai sai ya zo da wannan kujerar sun san kabilan wurin kuma sun san waye zai musu aikin domin ku duba haka muke a karatu to mutum ne kafin ka samu ka kamo wannan ya sulle ka cakko wancan ya sulle ka kamo wannan ka rakito wannan ya sulle dikar ka samu wannan kai masa gurin gurin ya kama hanya ya tafi shi ma da ya caka ji ba da ya dawo gida inda fi nika da yawa duk da daina karatun kaman ba ku kamata a karatun ba sai da yana akwai ɗaya ɗaya kunku sun gane kan karatun illa Allah ka ba mu imanin yadda za mu yi aiki da wannan mu daga musulunci yadda mutanen nan suka tsaya lalle su son lungo-lungo kwari-kwari kuma ba su menene ya aso ba su fi gare yau za a kada su gobe kaga sun tashi da wani cajin da ibi na jiya mene an faka da su suna allah kyan ban shekara hudu eh? Allah ya kai su bayan shekara hudu sun jajirce sun haukace da bita da kulle a ɗaure na ɗaurewa a fasa na fasawa a kwara na korawa a firgita na firgitawa a yi har kashewa ana kashewa amma ba su fasa ba ana sake cewa an buga kugen wanda siyasa zaga duk sun sake fitowa kuma suna nan kan bakan suna jiya mu ne masu musulunci za mu fasa mu masu kira zuwa ga manzon Allah mu fa aljanna muke nema su ko aljanna duniya suke nema ga ta nan ba ta samu ba wani ya mutu bai samu ba mu ko duk wanda ya mutu a wannan musulunci muna gara gama samu in dai yadda yake nuna mana a sarari haka yake zuciya zuciyarsa to Allah masa alƙawari hmm? ba a tsara aikinmu ihibal eh, husna yayi ne yin shahada wa imman nasar imma ka cigaba da rayuwa ka ci gaba da karantar da addinin Allah na ƙara faɗaɗa wa imma a kashe ka ka huta ka tsallake ka tafi aljanna me asararka babu narji'u ila unzuru quwwatu tam'ihu fi bulugil amali tujibu al-ijtihada fi talabi ba haka wani ba haka yake wa shiddatul hadari من وشدة الحذر من فوت المعبود da tsananin ننتا كاذب كذا يا أسارة إيه abun tamkan mai tarko ne ga kana son ka ci nasara ga kana gudun asara E, haka ya mata mu riƙe addinin nan lallai mu sha alwashin sannan ci nasara kuma sannan mu guji asara zai iya wa kayi kayi abin ya tashi ba haka ba ku dawo masu karantarwa sai ka karantar da ɗalibi ka samu ɗalibi ashirin su kai ƙarshe ya tsakanin maza da mata duk ba za su tashi ba mai amfani a cikinsu ba ku gani yan islamiyya duk da dai ganin fiskokin ba su da yawa kuma ina ga kamar ma ba sa jin haushi kai fa baka ci ba baka sha ba baka je kai aikin gwamnati ba kai wani da zaka samu baka ware ka tafi kasuwa kai ma ka je ka samu inda suke samuwa ba dan abin da ake baka wai taka kara karya ba ka samu a ce yau ka ta da shi ya yi aji daya aji biyu aji uku aji hudu yau shi har ya iya magana da larabci wani ya haddace qur'ani ya kai karshe kai masa buke ka sallame shi can kasance shi a kasuwa ya buɗe an buɗe masa shago can katar da shi ya yi kaza hatta ikon Allah na nesa suka fi fahimtar wannan abu suke bakin ciki akan wannan abu in ka ga wanda ke maka maganan cewar ya kamata 'ya'yan nan wahala da ake ce akalla ko da ɗaya ka samu a wurin da'awa wallahi wanda ya zo ina min magana wannan magana da nake yawan faɗi yau na yi mamaki ce ashe idan akwai masu gane wannan magana ice mala wani ya ɗauko yi masa wa'azi yi masa wa'azi ya ɗauko shi ce daɗa masa maganan da kake gama ɗin ka sake gaya masa abinda ake magana mu yanzu abin da muke so a tafiya mu ko a samu guda ɗaya a cikin 'ya'yanka ya zama ya miƙe kira ike yadda kake fata wancan ya zama general, wancan ya zama commissioner, wancan ya zama minister, wancan ya zama alhaji mai kuɗi wancan ya zama director, wancan ya zama mana a kaza to ya kamata a cikin 'ya'yanka kuma ga da'i kasa shi ma shi ma ana buga misali da shi a cikin 'ya'yanka to ya salam bari dai mu yi gaba albakilu fakirun bayu يؤجر ala فقره subhanallah asara أثار asara bakhili talakani mai rawa ina cikin babu eh tunda bai taɓa wadata a kullum ya ɓoye wannan ya ɓoye wancan ya ɓoye wannan fakiri ne kuma ba a ba shi lada akan talaucinsa eh ba ya samun lada akan talauci fa'ida eh mutum wanda ma ya sake yi kyauta ya cire ya ifita daga cikin ruwa mai rowan lokacinsa mai rowan kudinsa mai rowan fasahar da Allah ya bashi haka zai mutu da ta wuce. a kullum babu zai zana da shi kuma ba a bashi lada a karshen talaucin nan a kan talaucin bai da lada a kai ga babu ga ba lada قد صبروا على عطش الدر ولا الشرب كون الشرب من شرعة مني yin haƙuri akan kishin cutarwa shi ne fiye mutum yi haƙuri akan tsananin kishi mai cutar da shi ya fi ya sha ruwa a tafkin da za a masa gori wannan a fili yake الصبر ala fashin fashin mutum ya haƙuri kan kishi na cutuwa na matsatsi na talauci ya fi kada ya sha wala shurba min shir'atil manni kada ya sha ruwa a rafin ko ɗan rafin da rijiyar da za a masa gori nan dai duka kalmomi ne wanda suke nuna mutum ya haƙuri a kan bin allan nan zai fi masa sauƙi daga inda zai je ya faɗa cikin duniyan nan kuma ba samun ta za ba sai buga misali da mata masu kunya ta ju'ul hurratu wala ta'kulu bi tadayha ya takan iya haƙuri da talauci da yunwa ba za ta ci abinci ba da zina shi ne ainihin za ta ci abinci ba ta taɓa sayar da mutuncinta sai da matan takanta don ta ci abinci in dai ya ce ta aihu a ya ta kwamacin yunwa ya halaka ta da ainihin ta sayar da mutuncinta ta sayar da matan takanta to wannan a fili yake la tas'alu siwa maulaka فسؤال العبد غير سيده تشنيء عليه kada ka yi roƙo in ba mai gidanka ba wani mai gidanka Allah kada ka roƙe mutum ai ka ga jikan umar ne ko wane ne ainihin wannan guda eh jikan umar ne ko abubakar ne min abdullahi bin umar gidan famulin gidan umar ne wanda aka same shi yana kuka a ka'aba halifa abin ya ishe shi yan uwan shi na kuka ya zo ce malam mai ke damunka me bukatanka ya share hawayensa ya ce na gaban ɗakin allah faɗa wani bukata ta sai ya fahimta a gaban ɗakin allah ne bai da bukata aka gama aikin hajji ya same shi a makarantarsa ana ta tambaya ana layi ana tambaya shi ma biyu layi same shi ya ce to yanzu ga mu ba a gaban Allah ba a gaban ɗakin Allah ba me bukatanka ya ce duniya ko lahira ya ce a duniya man. ya ce to duniya ban taɓa roƙon mai duniya ma duniya ba. Ina ko na lahira ne. wannan bai ma roƙa ba to ko da roƙo za ka yi ka roƙe mai gidanka kan ka roƙe wannan sa mutum ya zo masallaci kana jiran wani wuri ga masalla ka je ka roƙe shi sau da dama ai za ka je masu kuɗi da dama suna nitan abin na damar su mutum ya zo masallaci sai a biyo shi ko ba wai komai ba a abin na dinnan ma'aikata ma ana musu haka da zarar an ga wani mutum ina zuwa aiki kaza a ne da ce masu da Allah abun nan dai takardar nan tawa dai in an jima zan zo ranar na zo ba same ka ba jama'a sun maka yawa Allah dai ka da alheri gaba da zai ga an hana shi ruwa duk da wani suna ganin haka din ba yi daidai ba ya kamata a abin nan amma gaskiya akwai nau'in takurawa akwai lauyan da ya na zuwa karatu na ba don kuma kowa in yi ganshi shi a karatu shi nan ana karatu wani koma bayan shi wani koma bayan shi wancan koma bayan shi wannan zana bayan shi duk ina jira ana ɗaga sa a karan kalla ranka daɗe ranka daɗe ranka daɗe a tona shi ma ya gama a ce to shari'an nan tawa shari'a sai ta ɗauke littafinsa kaga wannan bai kamata ba kai a matsayinka mai karatun addini mai tauhidi kawai ka koma ga Allah irin wa'annan mutane ko harka ta haɗa ku ta haɗa ku kawai nawa ne aikin kamar yadda ake wa kowa ma a gane iyaka ce in na ji bai nan ban canza samu ni a shi kenan ba don haka nan bara akwai inda bai fitowa fili maula amma da ganin alama maula ce ta kawo shi wancan ya zo ba a ce masa komai ba wannan kuna zo an tashi an ji an taro shi ga me ke nuna akwai wani abu su masu kudin suke kawo wannan complaint din su masu mukamin ne suke kana irin wannan kokan ya ajiye takalmasa a kwashe sai za a ɗauke maka su kai dabe amma duk sauran takalma ne su kome sa baka kwashe su sai na wannan la tas'alu siwa maulaka fa su'alu al-abdi ghayru sayyidihi yau ko a duniya ba wa ya ki ba mai gidanka ba mai gidansa ba ta shi ne alaiha ya bata mai gidan ne ga wani misali mai rai duk da ya galabi a wai min kuma ne ka samu mata ka tana roƙon makocinka min ko kuma ya kawo mata wani tana godiya ya za ka ce hmm? da Allah da yau in an dan fita da Allah ina marmarin ina fi in ka ga fi ka sai mu ka kuma kana zaune a gidan ya za ka je ba Allah sau ga gego to duk Allah ya Allah zai je muna ɗakin Allah muna roƙon wani Allah an sani kana cikin wani hali halin da kake ciki ubangijinka ya fi ka sanin halin da kake ciki shi ya tukuku ya kai jefa ka wannan halin yana kallon ka yana sane da kai halin da ka shiga ciki na matsatsi wani ina ganin ko mutum bai taɓa shiga matsatsi ne ba shi yasa ake faɗin irin wannan magana malam duk da ka bi ina matsatsin da ba ka tsammani kila da wani zai gaya maka yadda abun da ya shure shi a gida ya taho ya zo karatun nan kila ka tashi da kwas da shi don kada a tashi da karatu ce ka taimake shi da kaza kowa bagganin waya ce maka mutum na da kuɗi malam masu kuɗi sun fi shi shiga matsalar da ganda bai da kuɗi illa ya kace magana ba za mutum ba zai santa ba sai ran da hau wannan matsayin din zai gano kuɗi fitina ne iyakar fitina iya fitinan iya samun ka iya fitinar ka ran albashin ka ya kai dubu hamsin to akwai tsiya hamsin da ta kullo maka eh. in aka ƙara maka ya kai dubu ɗari to za ka samu tsiya ɗari ta kewaye ka kowa da cikin gida da wajen gida har kamar ka ce dole to ka akara ba shi na bashi aka saboda kamar wannan dai shi ne a takaice duk abin da ake magana la alsiwa siwa maulaka Fasu'a فسؤال العبد غير سيده Ko da mata ta roƙe ba mijinta ba, wannan tana ɓata mijinta ne. Tana cin mutuncin mijinta ce wallahi an mokan ko siga ba ma samu wanda muke shi in ka ga mun samu siga sai kaddara sai ramadana ramadana bihi sharrira allahi fattana garasul khalwati يثمر الأمس garas dashen kaɗaituwa mutum ya ware ka zauna kai kaɗai yana haifar da ɗaya da kewa ga Allah mutum yakan ɗaya kewa a ce kaɗaituwa ana faɗin da ilimi idan mutum shi kaɗai ake ba ilimi yana ja masa bala'i amma a matsayinka na ɗalibin ilimi ta ci yawan kawari in ba a makaranta ba kowa ka rauta shi ka koma lungu ka ci gaba da dakofan abin da za ku yi in ba wanda za ku taimaki juna ba to wanda za ga amfaninsa zai baka ebe kewa Istau Hasha shi ne mimma la ya maka wasta anas bi man la yufariquka ha wannan shi kenan ko ba fasara ba ba shi duk abin da ba zai dawo ba gare ka ka kiyaye shi waye ne in adabin duniya ne ko ta'alim ne mai cewa da a ce duniya zinari ce lahira shi ne kasko to ya waje ba ka fifita kaskon na kan zinari nan eh adabin duniya ko hmm. tun da duniya za ta ƙare ka nemi abin da zai dawwama ka rabu da abin da ba zai dawwama ba eh. ka je ka dakatar abincin gidan buki abincin gidan buki zai dore ka tsaya da ka na kullum kullum shine auna gare ka da abincin gidan buki istawahish mimma la yadumu ka kiyaye abin da bai dawwama ma'aka duniya ce wasta'anis bi man la yufariquka ka ɗebe kewa da abin da ba zai rabu da kai ba uzlatul jahili fasadun wa amma uzlatul alimi fa ma'aha hidha'uha wa siqa'uha muna yaren tsintuwa ne ko kaɗaituwan jahili ɓanna ne wanda bai da ilimin addini ce zai dinga warewa ya zauna a gida ba zai je makaranta ba wannan zai halaka a dole sauti ne ko dole ne abin kallo saboda haka nan wanda bai yi karatu ba bai da kayan bincike gaskiya warewansa zai halaka shi ne wa amma uzlatul alimi amma warewa mai ilimi fama a hasi ka'uha yana tare da takalminsa da ruwan shi ina tare da ilimin ina cikin littattafansa za ka yi haddan kaza za ka yi haddan kaza za ka yi haddan kaza sau nawa akwai yaushe ne aka yi karatun hawa'id ne wata da je gida na can akwai karatun bashi da daddare ana binta da zai ta ɗauko ina jin neman ta kuka tun wasu wanda muka abubuwa guda takwas ɗin na ban ma rike ba to da ta je ta ce akan guda hudu ta kwana a kansu ba su gama haddatuwa ba hmm? a goron sallah ne zo a goron sallah ne yawwa gashi ba su hadda ukun ta takwas ne ta kwashi guda uku ba ta gama tunanin su ba gari ya waye ga guda hudu ta taho da su ga karatun tafkiri wanne za ta yi yauwa to saboda to haka to kaga wannan uzla sa zai taimake shi yanzu wannan ba kwa ta kawo mata ziyara ita cuce ta wata tana da zaka ce to dama na so in zo wurinki in yi sallah jama'a ko kin cuce in dai ba wacce za ku yi nazari ne ba ta zo don Allah biya min nan a can an yi dama ban iya ganewa ba shine na yanke sallah ta zo bari in zo wajen ke koya min wannan abu to dole za a samu na kasa ta ka uzlatul jahili eh, billahi fasadu ya wadhu wa amma uzlatul alimi ماذا فمعها سقاؤها فمعها إذاؤها وسقاؤها kamar mai wanda ya ce ainihin eh, eh, me yake da suna ce mutum ne ya samu rago a daji haka ce naka ko wa in ma naka wa in ma wani zaki zo ya kame wa in ma wani zo ya kame ice to raƙumi fa ice na ruwanka da shi raƙumi yana da kofatan shi da yake taka wani dabba bai abun nan ɗinsa yana da tankinsa tare da shi na ruwa zai iya jin kishi har samu ruwan da zai sha wanne idan uta kalmi ne ai ko fatanta sai kawo tankin cikin cikin raƙumi akwai to kai yanzu malami inda kulle kaza aikace ya kullum ya daki na ai ba shi kenan ka a ƙara ganin sai bayan shekara guda waje sallah azab kawai za ka dinga zuwa ya window a lahiya da ce abinci ma an ce sau uku kawai za a dinga baka ce ku bar shi sau biyu baya isa <laughs> saboda na ga gwamnati ba su da abinci sosai yanzu kudin da ba da sau biyu sai bayan shekara ba zai Allah ya kai mu dama kana son kai hadda ba sai ka da kuma kana son kai nazarin littattafan ka ce to a bani da littattafai na a ita zama nan shi ne shekaran ta kara ce kuma za ku kara nan.

شهي إلينا نثره ونظامه إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المؤنى ظلامه إذا اجتمع العقل واليقين هكذا دائماً أنسقه إيمان يقين في بيت الأظلة أجدان كأجوا كان ظنك كأجوا ga kwakwalwa ga yaƙini kana da shi wasta hadarar fikir ka kawo kuma tunani suka haɗu dawa aƙalu da yaƙini ko wajarar muna jatun suka gana da juna da hankali da tunani da yaƙini suka haɗu akwai za a ga fa'ida suna gudana za ka ga sai kawo shi da ya ce a taka hadithu labari zai doma kalaya ya mallu uku sauraron sa ba za ka gani da shi ba tun da shi kasa littafin littafin tunani ne ai shahiyun labari mai daɗi ilaina ko shahiyun ilaina mai daɗi zuwa gare mu nasaruhu wani zamuhu Eh, in rubutun zube in tunanin magana kawai zai maka daɗi in waka ka shirya a wadda lokacin za ta shiryu idan zakaratun nafsu in rai ta tunanin wani zala ana uha wahalan da take ciki duk zai kau wa zala anil kalbin mu'anna zalamuhu wa zala ainihin anil kalbin mu'anna zalamuhu duk zai kau daga zuciya nan ne cikin wahala duk wani duhun da ke cike zai kawo nisa ka sa ga mafi yawanci bayan allah nan mala kurkuku suka gama rayuwarsu ah, mai magana a kurkuku zamansa kurkuku bai da iyaka maganinsa ibnu al-qayyim ibnu taymiya zamansa kurkuku bai da babun nan sai gashi yanzu yau mun samu duka kusan a iman nan ma ba wanda bai arangama da gwamnati ba abu hanifa dai can aka mutu a kurkuku duk dabararsa duk irin fasaha da Allah ya bashi a ƙarshe dai a kurkuku ya gama rayuwar shi abu hanifa rahimahullah ta'ala imamu Maliku duba wanda ya ran gama da shi irin maliku mai kwarjini wanda an ce in ya zo ya zauna sai ka shekara a gaban shi ba ka iya tambaya ka ɗaga ido ka kalle shi haka za ka ga kamun kayan zunubi dan dama dama wani ba ko ba ko hakan ya zo ce kallon ko kaza kaza ce kaza kaza ne amma sai ka shekara baka iya daga fiska ka kalle shi ba wai amma shi aka ba aka zane duka aka yi masa dukan da bawo shi ke ce masa dukan kawo wuka tunda mutumin da sai da aka balle ka faɗa shi ta dama sai da aka balle ka faɗa shi ta dama ya koma kuma ma bata ma ɗoru ba haɗe mutu bata ɗoru ba haka nan abin duk na tuna baban wani yaro ya zama ya sani da ce malam na yi accident a mota ka faɗa ta na ta abun nan an min ɗori a kan na gangaro na he ko iko sarara sai ga ka faɗan ta da wannan ya haka ya maida ce subhanallah to haka maliki ka faɗa sa ta kwaɓe tun daga ka ce to duniyan nan dai sai dai mace ce mata salamu alaikum amma har ma tana kai wa mutum gaskiya kila dai ko Allah ne bai yarda da shi ba e tun da irin wa'ancan ga irin abin da suka aran gama da shi yanzu kina su in aka kira mutum ɗaya eh, gani yake bi in ce imamu malik rahimahullah kula da za a bashi ta ga abin da aka yi masu wannan kenan آه، آه. إذا خرجت إذا خرجت آه، من عدوك إذا خرجت من عدوك لذة صفح فلا تلحقها بمثلها تلكها تلكهها ونسل الخصام نسل مذموم wannan kam sai an shirya idan karajat lafsatu safahi min adurika idan lafazin wawa ko lafazin wauta ya fito daga makiyinka kana magana da shi ya mulmulo wata magana ya yaba maka ya za a yi sai ka nemi inda za ka ko karama ko kada ka yi haka eh, kada ka rama a lokacin nan ka bashi ya ɗaɗɗako kuna zaune da shi kawai ya tufa ya mulmula ai ku ne kaza ai wane ne kaza ya yaɓa ma shi har zuciyar ka ta bashi ka karama fala ta talahaqaha bi mithliha kada ka ta da irinta haka. ai za ka haɓaka ta ne shi ma ya fi jin daɗi ka kwaɓa masa ya kwaɓa ma ka kwaɓa masa daɗi ya kashe shi ka ji haushi har ka yi abu na gara ka bashi ne kawai har dai abin a kanka ya ƙare ka lura da in abin a kan addini ya taɓa in a kan addini ya taɓa wannan ba za ka bari ba amma dai ya tattako ya ɓaro ya yaɗa maka sai ka shuru wa nasalul khisami kibiyan fada nasalun madmumun kibiya ne abun zargi duk da ya kullo shi yana zai ka tafi ka karbe shi da shi ka bar shi kawai sai kaga Allah ya maida masa da martani Allah ya maida masa da abin da sa da za ka tsaya ka lura duk mai ce maka mutunci duk mai maka sa za ka baya gaba a kullum in dai ba dan Allah yake maka abin ba wallahi ba za ka baya gaba sai dai baya sai dai shiga matsala sai dai ka ga yana shiga matsala sai dai ka ga yana shiga matsala sai dai anan zai ka roƙa masa Allah Allah shirye shi har ga Allah amma ba zai taɓa ɗagawa gaba ba حميتك لنفسك أثر الجهل بها فلو عرفتها حق معرفتها أأنت الخصم عليها كأي إن هذا dukkan maganganun nan suna da kima amma ko kalli wannan mutum ya tsare tsare wanka daga kewaranka alaman jahiltanta ne shin mutum bai kare kanshi bari mu dauko daban-daban wajen ina za mu jefa shi ne nesa-nesa don ya yi latti ne yake cewa hmm? in kai litti baka zo makaranta da wuri ba ne kake cewa hmm? girki ke cewa ha kare kansa ike ba litti ba yanzu nan mutum zai fita masa sai yanzu kake zai ce a ah, tun da su da nan nan ko matakka da ka kai matsayin kada da matakka. ba yadda za ka ce mata mai isa da ya kaza shi a tun da su maka yi shi maka gama kasa me isa baka kawo mana abinci an ya dauka ne ba ka ce yanzu ba kowa bai yadda aka mashi da laifinsa to kare rai alama ne na jahilci an gan duk abin da zai taso yin shafi kasai ka kare kanka me isa kai kaza kai kaza ta ha ai saboda kaza ai saboda kaza ai kaga dama kaza ne ai kaga dama kaza da shi kenan in zaka jirgina mutum da sai ka shirya ba mutumin da zaka ce me isa kai kaza ce kai hakuri wallahi ni dai da ba ne ne ganganci ina neman afuwa a samu irin Aisha radiyallahu anha ita tun kafin a makala mata laifin ta ce ta dauka ta tubar wa Allah ta tubar wa ga mazan Allah tana neman Allah ya gafarta mata abin da ta aikata amma roƙon da take a gaya mata abin da ta yi don ta gyara kasan duk inda kawo kasa ko kasa kaga ta taimaki ainihin a yaƙe ta, tun ta yi kuskuren kuskuren da ta yi wannan abin da yake da suna damisa da ta kawo a ta ce al'amaratu da suyi ta ja ta ta ga ainihin wannan design ya yi kyau bari ta yi kwalliyar ɗaki da shi sannan ta zo ta sa ba tare da satin tuɓi manzon Allah ba kwatsan shi ko da ya zo sai yi fushi ko koma gefe in kan yi zuwa ko ta tabbatar da ta taya manzon Allah a yaƙi ranta amma ka taimaki kanka a kan ranka na nuna tsananin jahilcinka ne da ran ka jahilci ran don ita muguwa ce to kila kowa saka jikinsa ya gane ko ana cikin wannan wurin ba wanda ya fita mutum ba safai zai yi yadda ɗauki laifinsa ba a shi har ga Allah ma ne shi yasa dama ko abu za kula sai ya kokari ya jingina wani da ya kokari ce to ungo kaza ce ta wani ungo kaza kana masa magana da ce a tun lokacin da ka bada da na ba wani kaga shi sil ba shi a ciki to ai na san da wannan ɗaukar na baka in haka nan kira wannan nan ba shi kai na gani kai na ga kada ce na ce wa ne kan go yi min wannan ka jira duk wanda zan nemi shi hannunka za ka ba shi amma ban ba ka ka ba wani to dai kila wannan da za a yi da gane shi in aka gane shi shi kenan ko da ba yake da shi ba hmm? ah, to ai shi uzurin ne kawo izinin da gangan ne izinin kana sani don ka kirkire shi akwai inda ana akasa wannan wasarin da za gaba babu shi eh inda wani abu ne da kake so ba ka samun uzurin a ciki ka ɗauka mutum ya makara da safe da gangan ya makara ba da gaske ne da bai makara ba ana ce maka yanzu duk wanda ya sallah a rigasa masallacin juma'a babban rigasa din na za a raba miliyan ɗaiɗai yankin ma biyu za a bashi inda an tabbatar da haka a yana za ka yi sallah daga yanzu za ka nemi aboki yanzu duk ɗan rigarsa kana faɗa da shi kana gaba da shi ci lalau da yan rigarsa nan amma lokacin za ka ce a rigasa kake da Allah jirgin je gidan kun kwana <laughs> mu gidan kun kwana mu je da Allah gaba ce mu zuwa wani kwana wani mu ko islamiyya ka ba ne za fa komai sun zauna na san inda zai lumbar da za kwana ciki ana kai mu da asuba in je masallacin nan hmm? duk da gangan ne za mu je lahira duk za mu tadda uzurin da muke bayar ba uzuri a ciki wallahi babu uzuri a ciki himyatuka li nafsika afalul jahali biha wannan kana ya waje shi ainihin uzurin da zaka ba wa ranka duk da himya tsaro ne a rashin sanin jahil sanda falau arabta da ka san halin ranka ko eh, ma'arifati eh, ma'arifatiha cikakken saninta a eh, an talkasma alaiha da ka taimaki dan adawa a kanta me kinta ya kata shi ka ce gaskiya ne zo mu haɗu gudun mata lugude ni ma ta cuce ne magana a batta haka ba? itaran ba falau arabtaha da ka san ran haƙa ma'rifatiha da ka taimaki maƙiyinta mene nan ikama ka da laifi da kanka za ka ce kwarai na yi na yi wani ni ne na yi latti na da gangan na abin da ɗin da ban yi ba a taimaka mai yadda zan maganin ta idan idan ka da haƙ narul intiƙami min naril gazabi ابتدأت بحراك القابه haka yake idan ikita da hat kenan narul intikami wutan ramuwar gayya in ta kunno idan wuta ta mutum ya rama ta taso min narul gadabi daga wutar bushi aka yi maka wani abu wani balbalin masifa ya taso daga gare ka kana so za ka rama in ka mai da ibta da abbi harrakin kadihi sai ta fara kone ne ita tukun eh, in kai aka maka wani abu kasa sata daga wannan abu kana shirya karama in ba sa ba shirin da za ka rama sai ka fara halaka kanka kafin ka je can ba haka wani ba eh? wani lokaci ko faɗa za a je kafin ka yi faɗa sai ka taimaki abokin faɗan ka ka faɗi shi kuma bi turun shi ga abin ya fara da kanka kullum idan zuciyar ka taɓa ce nutsuwa ke nema ka samu nutsuwa in ɓace ne ya kai ɓace da ka karama lokacin ka bar shi ma ya kasa tukuna ta inda in za ka tashi rama zai iya ramuwa amma lokacin da Sun karama ya kai tsanani to ƙarshen ta abun da ka shiga na ya fara da ka ya haɗa da kanka ai ma kusan wannan a fili ke duk wanda ya san halin faɗa wani lokaci makamin ka ke sa da kanka da shi saboda fusatan ka samu ka ilanta wancan sai ka fara da kanka bisin غضبك hilmi الحلم فإنه كلب in aflata atlafa ai daure fushinka da sarƙa ta haƙuri ka ɗaure fushinka da sarƙa sarƙar da ke ɗaure fushi da shi haƙuri ilmu kana ji kana kallo ka kyale abu fa'inahu kalbun wanne fushi fushi kare ne in aflata atlafa مدين في تسعي كسكي سيا كنا من أبو سودا كنا بحشين كسام كتاولة بحشين كمدين بحشين كي فتا سيا ما كنا سيا كنا من صدق الله صادقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب من صدقت له صادقة السعادة duk wanda a rabauta ta riga ya gare shi sabakat sabiqatul sa'adati lahu ainihin rabauta mana rigayen rabauta ya riga ya riga ya gare shi dama Allah ya kaddara shi cikin masu wanda Allah ya yarda da su to dalla qabbala talabi ala dalili zai ga dalla ala dalili zai iya gano dalili tun kafin ma a neme shi da dalilin din dalla ala dalili zai iya kafa hujja da kasa qabla talabi tun kafin a nema masa dalili ma zaga yana neman hanyar da zai bi itsira zaga dukkan abubuwansa masu kyau إذا أراد القدر شخصا بذر في عرض قلبه بذر التوفيق ثم سقاه بماء الرجبة والرهبة ثم أقام عليه بأطوار المراقبة واستخدم له غارس العلم فإذا الزرع قائم على سوقه روح يا زبنجي إن دمك صعب أنا روتو بقول ما تقول لي يا دي ليك إذا أراد القدر شخصا idan kaddara ta nufi mutum kaddara ta nufi za ta gina wani mutum ya zama wani abu shaksan zai iya haɗa mace zai iya haɗa namiji kaddara ta yanke za ta ɗaga wannan mutum ta kai shi aljanna musamman kaddara ta shirya kenan an shirya za abu to abin da ke akwai bazara fi aradi kalbihi buzurar taufiki za ka ce bazarar buzurar taufiki shi ƙaddara kenan kaddara ke aiki ya kaddara namiji ne bazara buzurar taufiki zai shuka irin dacewa fi arziki kalbi a zuciyarsa rabuwa fili za ka ga mafi yawanci duk abin da zai yi tunani za ka shi zama daidai ba ka ganin uwar ɗan khattab radiyallahu anhu ina da wahala ice ina jin fa kaza kaza ne abin bai kasance ba Ya kan yi kuskure amma da dama hasashen sa kan zama daidai daga cikin hasashen sa akwai lullubi inda kulle inda in masa bai san matan maza Allah su dinga fita shi nan ku abin ya dace abin da dai ya dace da yawa ra'ayatun yanzu ku koma baya idan aradal qadaru shakhsan ko kaddara ta yanke za ta ɗaga wani mutum za ta shiryatar da shi namiji ko mace abinda da yake samu ta bazara budurar taufiki fi arzi kalbihi yakan shuka irin dacewa a cikin zuciyarsa mana duk abin da zuciyarsa za ta kintace za ka tara haka yake duk abin da zai hango za ga abin haka yake ita kofi rasa kalmomin ma aka ce ai fa innahu yanzuru bi lahi bayan an dasa wannan dacewar thumma saqahu bima'ir ragabati war rahaba ra'aytum sannan Allah sai ya shayar da wancan sukan da ruwan sare da tsoro wato kenan nitsuwa a duniya ba su kwace ta mumini ba ba nitsuwa na kwace a'a mutum hankalinsa ya kwanta ga kamar babu rikici akwai rikici dole mutum mutumin kirki shi ne zai zauna bainar da khawfi raja ko bainar raja wal khawfi mutum ba zai rinjaye da raja ba ba zai rinjaye da khawfi ba wannan dacewa to za a sha da dacewansa kullum zai faɗi abin amma ina jin tsoron kila yiwu kila ba yiwu ba sakahu na allah ragabati war rahaba akwai wata magana da ya kafa cikin mai kama da wannan cikin adda'u dawa. inda ya kawo yana cece mun yi wannan shi ibn da yake ce a zamanin su ce mun shiga bala'i ga mu da saƙo, ga mu da hankalinmu ya fi da kowa kwanciya mutanen farko ga bautan allah ga tsoro suna bautar kawo misalin abubakar ya kawo misalin umaru ya kawo misalin kaza umar ya yi kuka ya yi kuka lokacin da gashi fa shahada ne da yana sallah ta farke cikin ka hanji da ya buɗe ga ɗan shi ya masa matashin kai ya daka masa da ake ajiye kan a ƙasa kilan an jima nan ko dai wuta zan ko kuma in za a bani hutu za a bani hutun gaba daya abdullahi ɗan abbas ya zai yana rarrashin fai na caran kai da ka duba a nasarar da aka kai ta dalilinka ka kafa biranen musulunci ka shigar da musulunci kaza ka shigar da ƙasa kaza ka shigar da ƙasa kaza yake ka kwaji ka ne ka ji. duk wannan na fata allah isa gobe kiyama ya zama ba ni da lada ba ni da alhaki lada na ya daidai da zunubi na ya zan ba abina komai shi ke fata to yanzu mu ko ai kaga mu ibada muke muna ganin kamar mun sha ko a wancan lokaci abin da ke cewa yanzu muna kallon idan ana labarin wuta ba ma fasalin za mu shiga wuta mu kawai muna ɗauka kai ana za su sha wahala har su za ka iya kawo in ba mai da hankali ba idan ana maganan aljanna mai muke cewa kai aiko za mu sha daɗi a aljannan nan kan har mun kai kanmu aljanna. babu tsoro to wannan ba siffa ce ta mumini ba siffan mumini shine wanda ina aiki ya fi kowa tsoro a aikin kuma kamar yadda aka wata aya suna bautan Allah akan kuma suna jin tsoron duk abin da suke aikata shi suna aikata shi da tsoro ba hmm? eh, a eh wa qulubuhum wajilatun to akan wannan aya ne ka haka to ai kaga kenan ba magana hankalin mutum ya kwanta don haka nan za ka iske kaddara in za ta shirya mutum ga yadda take bi tana shirya shi idan arada alƙadar shaksan ko bazara fi aradi kalbihi budurar taufiki daga nan fa ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة duk duka da ba na son mu kafo kanmu ba to haka nan za ka yi ƙoƙarin ka ga za ka yi ka zama haka sun ma'akama alaihi bi a tsawarin murakkaba sun kama waye zai tsaya shi kaddara kenan kuma za ta tsaya akama alaihi za ta tsaya masa da ɓangarorin kallon Allah muraƙabar Allah duk abin da ake yi ko duk abin da zai zai dinga yi ka annahu yarahu fa in lam yakun yarahu fa innahu yarahu bacci wannan idan mutum zai bacci zai bacci ne kamar ina ganin Allah in baya ganin Allah shi Allah na ganin sa ta wannan ya samu kenan ko yana shigan samuwa daga nan wastakdama lahu harisal ilmi sai ya kawo masa mai tsaron ilimi wastakdama harisal ilmi lahu sai amfani da mai tsaron ilimi a gare shi ilimin sai dinga tsaron shi ilimin halal da haram wannan abu haram ne zai guje shi wannan abu halal ne zai guje shi hakan nan komai zai zo masa zai duba halal ko haram to lokacin da mutum ya kai fa idan zarko sai ga shukan can da aka shuka wanda aka shayar da shi ragaba da rahaba din nan ka'imun ala suqihi to daga nan kaga mutum zai zama ya samu saiti kenan yadda ake so to wannan dai kusan ibn qayyim na ba mu siffan wanda za Allah zai zabe shi wanda kaddara ta zabe shi mutum kuma zai fatan Allah ya zabe shi din ga ito ga shi mun dai gaba gaba idza arada al-qadar shakhsan badara fi ardi qalbihi budura tawfiqi ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة ثم أقام عليه بأطوار المراقبة واستخدم له حارس العلم فإذا الزرع قائم على سوقه ألا <laughs> <laughs> يا فتو سوقي بك إن جمس قهوة بكاسوة لم يتاسوة ba soke kasuwa ba soke ƙorinsa sai tsaya tun da shuka aya ƙorinsa ke tsayawa wannan fa'ida ce jalila kama sambaha وإذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها إيه نجم الهمة تورار همة إن يقول في ظلام ليل البطالة سكنتهم دن رمان بانزا أي ذاك namiji ko mace ina cikin sakaci ina cikin imuwa in Allah ya tashi shi yadda shi idan tauraron himma ya kullo a gare shi a cikin wannan duhu na batsala dafa kamar azimati can na jamul himmati ne sai ga watan himma kuma ya sake kulluwa da azima da himma ana iya cewa azima azama shine waradafa kamarul azimati sai watan azama biyu baya biyu baya waradafa ku ne wani ma haka ne waradafa ku shi wancan najamun himmati kenan waradafa ku kamarul azimati to kaga an samu wuyu najam ga kamar asharakat ardal qalbi duniyar zuciya za ta yi haske binur rabbiha da hasken ubangijinta to dai abu yana tasowa himma azama eh. yi magana sosai me shi ne ba idan allah ta shirya mutum ma'ana wanda yake yana cikin zaman haka yanzu ka dubi misalin ɗan talukin nan wanda wani ya zo ya same shi a masallaci yana bautan allah har iri ke wannan ba izgili kashi cikin masallaci ba ah. tunda ya san shi a cikin gari sai ya ɗauko labarin shi wani mai wazi muka samu a gidan kwallo a gidan kallo wani ɗan tabaligi gidin nan inda je ira gargaje sosai gashi yanzu ya dawo ya lizanci masallaci kusan dare da rana an ka ga ya fita masallaci wadda abin nan an ka ga wannan ah, tala'a mai najamul himma kuma sai ya zanto menene radafahu kamar lazima kaga lokaci guda sai ga ya kimtsu ya zama wani abu daban inda zaka zama kana kallon mutanen ku za ka ga akwai da dama wanda Allah ya taimake su da irin wannan mutum a ƙuruciyarsa ko lokacin da ya zama wani lalatacce a ƙarshen yanzu za ka ga hatta sunansa in ka kira shi da wancan suna da ake kiran shi a sai kun saɓa yanzu to Allah ya yarda kenan ba a fi dare da shiryan mutum in an yi son a mutum sai ya yi barna lokaci guda ka ga Allah ya sai shi ƙarshe sai ka ji ana masa tsiyama ana cewa san yi ba ka yi ba gaban mu aikin banza don ka fara jaruwa yanzu kuma wannan goron tawa ne da ba ta dace ba idan janna lailu idan janna فالخوف والشوق في مقدم أسكر اليقظة والكسل والتواني في كتيبة القفلة فإذا حمل العظم حمل على الميمنة فانهزمت جنود التفريط فما يطلق الفجر إلا وقد قصمت السهام وبرزت الجنيمة لأهلها إن جوانا جوكو سوجو دي إيكي كاركترها inda juya gwagwarmaya tsakanin bacci da farkawa da bacci da himma da sau kana son kai bacci kuma kana son kai karatu ba haka yana samun kafa ga wani can mai dace zan kafasa eh, to idan aka haɗu ana artabure a ciki da allah sa kana kallon yadda ake yaƙi tsakanin rashin baccinka to tsakanin ka da ka ga irin aran gaman da ake ake kafsawa da abin ya ba ka mamaki shine idan jannan lailu in dare ya rufa ta galaban naumu wasu haru za a yaƙi tsakanin bacci da sahar ne sahar sunan ba daɗi bacci ya fi yanci ya bacci kamar shi mai asali to bacci kamar yadda kuka da rashin bacci za a yaki bacci zai ego rundunoni da dakarosa da maimana da maisara da kalbo da mu'akhar da uwar yaƙi yadda za su rugurguza ka duk a kanka sannan rashin bacci shi kuma shi ma ya ego rundunansa da maimana da maisara da kalbo da mu'akhar da muqaddam za a yi bala'i da bacci da rashin bacci za su yaƙi da juna sai mu kallo kun muna shan kallo kullum falkhaufu wa shauku fi muqaddamati askar al-yaqasa tsoro da sare tsoron Allah saran aljanna su ne da karun faɗaka mai eh, sahar kenan eh wato ainihin tsoro tsoron Allah azaba Allah ran aljanna Allah su ne dakarun ainihin ya ƙasa wal kasalu <laughs> subhanallah shi Wata wattawani fi katibatil gafala su kuwa su ne rundunonin gafala bacci kenan za a yi gama ga maimana ga mai shara faiza hamalar azmu in himma ta zaburo ta kai farmaki ala maimana akan maimanan gafala fan hazama junudul kafariti ta wargaza rundunan sakaci fama ya tali alfajir alfajir ba zai kullu ba illa wa kada kasa ba sahama an sun kasa duka su sun yi rugurgu da wacce sun kwashe arzikin wa bara gani ganima ta sanyi li ahliha amma mu kan ba wannan ke nasara ba ko kuma yi magana kai na wanda ke nasara rundunan gabala ke nasara ko tawani eh tawani da kasar shi kan yi gari za ka ji jikin ka gaba daya yau har wani za ka ji wani makaki ma atisha wa atisha ma za ta kama ka malam kana jingina sai ka ji abu ya yanke malam an harbe kwamandan <laughs> kwamandan ya kasa eh eh ya aka yi abdullahi an kashe ku rundunan rundunan rundunan kasa eh, na ku me suka kira ta ne gafala rundunan gafala da tawani eh, kasalu da tawani rundunan gafala sai ga ni kawai sun zo sun murƙushe mutum sun danne shi sun murmuru sun murmushe mutum malak a ƙarshe sai su raba ganimin da safi mutum zai tashi zilo dandalan da za a ce rundunar nan ta ya kasa ko wacce ce haufu da shauku su haɗu inda za su samu su murƙushe rundunar gafala gari nawa ya sai rabu ka yi haddan kaza ka yi nafila kaza ka yi salati ga manzon Allah kaza gashi yanzu ana daren juma'a ka yi salatin annabi guda kaza ka yi wane ne guda kaza ka duba kaza ka duba kaza ka duba kaza da safe sai rabin lada kawai an tattala an zuba maka a boron ka sai lahira za ka gani to amma ba a mai dankali ba ɗaya eh, rundunan ke nasara rundunan gafala ɗin nan ka kasalu da tawani mana in suka fara mutum sabon da hali yayi hmm? lalace daga nawa ko ba hausa nawa ake cewa a tawa ne nawa lalace abin kawai yanzu a ce bari dan huta kadan haka fa za ka yi wani baccin da ake cewa baya da ɗaya mu har abun nan in mutu ya kwanta a haka ɗan malam ƙarshen ta sai dai ladin zai tashe ka ladin zai ma yana ikiran sallah ba mutum bai tashi ba ya shi ne a wacce runda shi ne ba kasa kasamatin sahamani to bin ya shi warata hmm? hmm? wara da ke gani mafi da duk daya ne lalata da ru mu wana wa da ta riga ta yi sanyi a ku gani wanda take da zafi wara da kuma ya yi daidai haka eh hadishar kuma wasa ne to wannan dai eh, anan zahi ya gano sai dai ya sa ya aiki da shi safarun laili la ya tekoho illa madmarar maja'ati an na ja'iba fil awwali wa hamilatu zadi fil akhirati fil akhiri safarun laili tafiyan dare la ya tekoho ba mai iya shi ba wanda zai iya tafiyar dare illa mutmarul ta sai tunanin yunwa in eh, a fili yake in dai kai tafiya da daddare ma'ana ka tsaya ka yi amfani da dare to ba za ka iya cin nasara ba sai da tunanin din yunwa in kana jin yunwa ba da za ka yi ci daddare. shi ne za ka kwanta ka tashi yadda kake so in dai ka kwanta ko baka ci ba to za ka yi ta lissafi ne har lokacin da za ka tashi sai dai ƙarshen ta kuma ku yi tsiya da shi ɗaya sai ta nuna wasu wasu za ka tashi yanzu za ka tashi an jima za ka tashi a gaban ka za a kira sallah na farko har aina biyun ba sa ba ka tashi ba to wannan kuma sai ka ce amma kana jibi tafiyan dare ba ta yi wa sai wanda yake da training ɗin yunwa wanda ya samu horon yunwa to shine zai iya tafiyan dare annajaibu fil awwali ko ainihin annajaibu gwanaye ko abin fil awwali su ne farko wa hamilatu zadi fil akhari masu dauke da guzuri ai kaga a baya suke in ana zuwa yanki ai kaga bara a gaba faɗa ta muke gaba masu kayan abinci me تمرني تمر النجائب في الأول قال تمر النجائب في الأول تمر النجائب تمر تمر النجائب تمر النجائب في الأول وعاملات الزاد في الآخرة جدي بذلك كان زمانا النجائب في الأول وعاملات الزاد في الآخر توحكا لا تسأم الوقوف على الباب ولو طردت ولا تقطع الاعتذار ولو زددت فإن فتح الباب للمقبلين دونك فهجم هجوم الكاذبين وداخل دخلت في الطفيلة طفيلية وبسط كف وتصدق علينا هكذا كي لم يشي لا تسأم الوقوف إذا كجولين الله kada ka kosa da tsayawa in kana roƙon Allah kada ka kosa ita zama nan kai ta tsaye la tas'amilu kofa ai kaman wanda suka je neman duniya ba sa gajiya da tsayawa ko an ce an tashi muddin dai kana da izinin tsayawan gobe ma ka dawo tun jiya aka ce in tsaya to la tas'amil wuqufa ala albabi walau turitta ko da an kore ka ba inda zaka je daga Allah sai da wurin Allah wala taqata al-i'tizara kada uzuri ya yanke kada ka yanke uzuri walau zuditta ko da an kara wa rudikta ko zudikta zudita yawwa a'a mai waɗanda na ke ruditta ku amma ruditta ya fi wala ta ƙasar ita zara wala ruditta muna muwa zuditta rudittan kusan ya fi Fa in fatahar baba idan aka buɗe ƙofa lil maƙabuli na ga karɓaɓo duna ka banda kai kai ƙwararre ne fajan hujumar kazibina ka faɗa cikin irin faɗan makaryata ga kai ma daga ciki da kai ake da kai a ciki Allah karimu ne bai ko doka wadda kun dukula tafailiyyati ka shiga irin shigan kuruciya. yara ka san ba ko rasa ko in ka kore su inda sanan nan gaba da za su shigo wa basat kaffa kana shiga wurin shimfiɗa hannun ka wata sadaka la'ina Allah ka taimake mu kai sadaka a kanmu Yusuf to mu saufa saufa tara idan jalal za ka gani ana nan za ka gani kaga ba yanzu za ka gani ba idan kura ta kwaranyi a farasun ta taka au himaru me kake haye da shi doki ne ko jaki amma yanzu a duniya ana ta rigirgin aiki baka san akan mai kake ba eh ne ishe ai wancan ba mun taɓa fi taɓa isharahun ai ya magana kenan haɗama tana cikin ɗabi'a ɗabi'a ya mutum ya canza halinsa ya baka sa training wal himyatu rigakafi kuma mutum ya biya kansa tun da wuri alfaku na'am eh kibiyan faɗa. a kibiya ne na zargi shi kenan eh. eh shi ne na maimaita shi a kai sau goma ta da hatnarul intikami wutan ramawa kan kunnu min nari darabiku daga fushi ne me zai sa karama me sa me yake sa karama to to fushi ko inda ya kunnu galiba ne yana fadawa da mai shi daga wanda ya fara kunnu shi a kansa yake sau saboda kana ainihin wutar fushi